1441 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan biyu shekarar miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna alwabil sayyib wa rafi'ul kalim tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-imam أبو عبد الله شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى آه وانا شين درس منا نوا درس منا دليل أربعين دشدا شكو وانا للتافي عند منا نان ومبوشيبا أبحسلينا أربعين دهدو آه وانا يكي مغانا أكن abinda ake ambato lokacin daurin aure da kuma lokacin tarawa da iyali ما آه، مالا يتي وعن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك رواه أبو داود أنكر ودق عمر بن شعيب دق بابنسع شين شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمر دق كاكنسع عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما قال آه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دق النبي صلى الله عليه وسلم يتشي idza tazawwaja ahadukum imra'atan idan ɗayanku ya auri wata mace aw ishtara khadiman ko ya sayi hadimi to bawa ko baiwa Fal to sai addu'a ya yace Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah ina roƙonka alkhairinta wa khaira ma jabaltaha alaihi da alherin abinda ka halicce ta a kansa wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin abinda ka halicce ta a kansa wa idza ishtara ba'iran idan ya sayi raƙumi ko raquma falyakhudh bi dhurwati salamihi to ya kama kololuwar tozansa walyaqul misla zalika ya faɗi kwatankwacin haka rawahu abu dawud abu dawud ya shi ibnu Maja ya rawaito shi haka nan imam an-nasa'i fi sunan kubra fi amal al wal-layla duk su ruwaito wannan hadisi haka na imam al-hakim a cikin musadrak. ya ruwaito wannan hadisi kuma ya inganta shi al-iraqi a cikin littafinsa al-mughni an hamd al-asfar fil asfar ya ce hadisin isnadin sa jayyid ne hadisi ne tabbatacce akal hadisi ne hasan hadisi ne hasan min a'la maratib al-hisan hadisi ne da aka karbo shi daga abdullahi ibn amr ibn al-as Shi ne kakan da ake magana a cikin wani isnadi amr ibn shu'aib baban shu'aib shine muhammad baban muhammad shine abdullahi dan amr dan al-as saboda kan aka ce an jaddihi ana nufin jaddihi al Inda in damirin yana komawa zuwa ga amr sai zama jaddihu al-a'la wa laysa jaddihu al ba muhammad din ba in ka ce muhammad ne to zai zama sanadin munqati ne sauraka ana nufin kakansa wace jaddihi ana nufin kakan shu'aibu kakan shu'aibu shi ne abdullah sauraka isnadin muttasil ne shu'aib Ibn muhammad ya tashi a wajen kakansa abdullahi ibn Amur, ibn al-as abdullahi ibn Amur, ibn al-as kuma yana daga cikin waɗanda suka rika rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana da rai suke rubutawa a takarda duk sanda suka je na faɗar wani hadisi suna rubutawa to abinda ya tattara shi yake kira shi ya rika shi ya sa wa suna a sadiqa sahifatu as-sadiqa to wannan abinda ya tattara din ƴaƴansa da jikokinsa sun yi ta gadan shi wannan rubutaccen kundi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ake ruwaito shi da wannan isnadi amr ibn shu'aib an abihi an jaddi amr ibn shu'aib daga babansa shu'aib ibn muhammad daga kakansa abdullahi ibn amur ibn al-as yace idza tazawwaja ahadukum imra'atan in ɗayan ya auri wata mace a wishtara khadiman ko ya sayi hadimi al-khadim nan yana nufin bawa ko baiwa kalmar khadim tana daukan ma'anar bawa namiji tana daukan ma'anar baiwa mace a larabci duk suna kiran shi khadim سواء كان رجلا أو, أو امرأة أو جارية نكرة خادم ولك أنا دكا قواني تشين النبي صلى الله عليه وسلم يكي كويا و shi wanda ya sayi ya aure sabon aure ko kuma wanda ya sayi bawa ko baiwa abinda ya kamata ya yi na addu'a a daidai lokacin da wannan abu ya zo hannu aka matar ta tare ko kuma wannan bawan ko bawa ya zo hannunsa ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi ina roƙonka alkhairinta alkhairinta da take dauke da shi da alherin da ka halicce ta tare da shi to duk wani abin da yake a tare da ita ko ta zama sanadiyar shi halitta ce halittarsa ce ko aikin ne to ina roƙonka wannan alkhairin da yake tare da ita wa a'udhu bika min sharriha wa jarri ma jabaltaha alayhi kuma ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin abin da ka halicce ta kansa a baya can mun yi bayani idan ka ce sharri sharrin abu ba wai ana nufin abin da mai sharri bane lokacin da muka zo fassarar hadisin farko a wannan babu alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke koyar da wannan kuma shi ma haka yake faɗa. babu kuma wanda zai ce akwai wani sharri tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to min shururi anfusina a cikin addu'a sa wa min sharri nafsi wa sharri shaytan daga sharrin kai na da kuma sharrin shaidan sauraka jingina sharri zuwa ga mutum ba yana nufin cewa mutum a lalle yana tattare da sharrin ba domin akwai sharrin da yake akwai shi akwai kuma sharrin da ake tsammaninsa ko sharrin da zai iya kullowa ta bangaren mutum sauraka akwai a sharrin maujud akwai a asharrul mutawakka akwai wanda akwai shi gashi nan kararo karara ana gani da wannan sunan shi sharri akwai kuma sharrin da bai faru ba amma gudun kada ya faru an gane ko saboda ka yayin da mutum ya auri mace ko ya sayi bawa ko baiwa in yi wannan addu'ar ba yana nufin cewa yana mata mummunan zato ba ne cewa tana tattare da sharri don haka yana tsoron yana roƙon Allah ya tsare ta daga tsare shi daga sharrinta a'a yana addu'a ne idan har akwai wani abin da Allah ya kaddara tattare da ita na sharri wanda shi bai sani ba to Allah ya tsare shi shine abin da ake nufi saboda kada a dauka ana nufin cewa duk mace da za a aure ta akwai sharri tattare da ita a lalle ilalla sai an nemi tsari saboda sharrin nan zai iya aukawa mutum a'a ana bayar da doka irin wannan ta zanto gamammiya saboda wani abu ne da ya shafi gaibi babu abin da ba wanda ya san gaibu kuma sai Allah saka ba za a iya cewa in ka auri mace kana mata mummunan zato ba kai wannan addu'ar to kaga kenan duk wanda matarsa ta kula yana wannan addu'ar sai kenan ka mura na mun zato to amma in ya zama hukunci ne na bai daya kowace mace a yi wannan addu'ar to kaga ba wacce za ta ɗauka cewa ita ana tuhumarta da sharri don haka shi ya sa mamijin take wannan addu'ar shi yasa kamar yadda muka faɗa a can baya idan wanda wacce ka aura ka kula cewa tana da ilimi ta yi karatu da irin waɗannan hadisan ta san su babu laifi don ka bayyana a fili amma idan kasancewa ba ta da ilimi ba ta da ilimin addini in ka faɗi wannan addu'a ta ji kana sharri sharri kana kuma kallanta abubuwa za su dame to to sai ka bari sai ta yi bacci ko ka yi a ciki-ciki ba tare da ta gane da kake faɗa wasu suka ce to shi ita ma za ta yi da ce to ita ma ai shi ma zai iya zama yana da sharrin ba akwai maza waɗanda suke da sharri ba akwai mana kwarai da gaske ai sharri ba ya taƙaita ne ga amince ba to amma saboda shi musulunci yana ba wa rajin alkawama yana ba shi shugabanci kan mace sauraka a ƙasa take da shi shi ne ke da wuka da nama to shi yasa aka aka danka wannan addu'ar a gurinsa ba ba wai laifi ba ne don ita ma haka ta yi. ba wai ba ce ba ta ba amma dai abin da ya zo a rubuce a sunan an gabatar da umarnin ne ga namiji ba ga mace ba sannan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza shara ba'iran idan ya sayi raƙumi alba'ir shi ma ya kunshi namijin da mace eh, an ce alba'ir zai iya zama <coughs> jamal ne zai iya zama naka a ismul jins ne ya shimalu <coughs> aljamal wa ya shimalu naka sauraka in ya sayi raƙumi ko raƙuma wa ma fi ma'ana huma dukkan wani abin da yake da alaƙa da wannan abin hawa zai shiga nan ba wai dole sai raƙumi din ba wancan lokacin ana amfani da raƙumi ko raƙuma wajen tafiye-tafiye duk tafiye su masu nisa akan raƙumi suke shi yasa aka ambaci raƙumi to amma dukkan wani abin da zai zamanto abu ne da ake hawa a yi tafiye-tafiye a yi bulaguro a kansa to zai shigo ƙarƙashin wannan hadisi saboda ka idan keke ka saya kana iya masa wannan addu'a idan mashin ka saya kana iya masa wannan addu'a in mota ka saya kana iya mata wannan addu'a in jirgin sama ka saya kana yi masa wannan addu'a dukkan wani abin hawa da Allah hore maka kamar da ke shi kana iya masa wannan addu'a an gane ba wai sai lalle kuma ba eh, da yanzu mutum nawa ne yake yawace yawace akan raƙumi wasu eh, haka ga mutum yana yawace yawace akan sai dai ko yawo haka na nishaɗi ko na bida'a ko na abu yi ba da sunna ba eh eh shi ma sai ka dora hannunka akan akan akan abin da din eh kan motar eh an ce bi zurwati salami shi ragumi a san tudin abin da din ita ma motar sai ka dora saman motar sai ka dora hannunka in ta yi maka sama kololuwa sai ka dora inda hannunka zai kai eh وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ya zo cikin sahihul bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace law anna ahadakum idza ata ahlihi qala bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce ɗayan ku lokacin da zai zo wa iyalansa wato zai sadu da iyalansa kala zai ce bismillah Allahumma jannibna shaitan ya Allah ka nisantar da mu shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana ka nisantar da shaiɗan daga abin da ka azurta mu fa qudiya bainahuma walad sai aka hukunta samuwar da a tsakaninsu lam yadurruhu shaytanun abadan shaytan ba zai cutar da shi ba har abada to shi wannan wata addu'a ce ta neman tsari daga shaidan da neman tsarewa da neman tsari ga abin da za a haifa daga shaidan annabi sallallahu alaihi wasallama yana koyar da al'ummar su nemi tsari daga shaidan daga dukkan wani abu da za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku zai zo wa iyalansa wato lokacin da zai zo ba lokacin da ya zo ba lokacin da zai zo إذا أتى أي إذا أراد الإتيان كما إن النبي صلى الله عليه وسلم في إذا صلى أحدكم فليدع آه، أمامه شيء إذا صلى بيان أنك إن يقام صلى إن زي فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فأنا نفهم إذا كن قام صلى وسلم وإن كنت تاشي تاكل صلى فاغسلوا وجوهكم sai ya ce bismillah allahumma na shaitan ya Allah ka nesantar da mu shaitan wato ka sa mu yi nesa da shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana ka nesantar da shaitan daga abin da ka azurta mu Wani yana nuna samun da arziki ne wato arziki ne daga Allah subhanahu sai wanda Allah ya zaba yake masa kyautar da haka kirawo mara razaqtana abin da za a samu na haihuwa sai ga haihuwa arziki ce bai faqudiya bainakuma walad lam yadurruhu shaytanun abadan aka ce in aka hukunta samuwar ɗa a tsakaninsu a wannan lokacin to shaidan ba zai cutar da shi ba har abada wannan malamai suna magana akan wannan gaba ta ƙarshe ne ake nufi da shaidan ba zai cutar da shi ba har abada ana nufin ba zai cutar da shi ba ta fuskar addininsa ko ta fuskar lafiyarsa ta fuskar addininsa ma'ana ba zai zanto shaidan ya samu iko a kansa ba har ya rika saban Allah ko kuma ana nufin ba zai cutar da shi ta fuskar lafiyarsa ba wato ba zai shaidan ba zai wato irin bugun aljamin nan ba zai same shi ba ko kuma duka biyun ake nufi to wasu malaman suka ce a nan lam ya durrahu shaitan ana nufin ta fuskar addininsa ba zai cutar da shi ba har ya jefa shi cikin kafirci saboda haka wannan albishir ne da cewa dukkan wanda za a same shi ta wannan da irin wannan addu'a a same shi to zai mutu akan kalmar la ilaha illallah shaitan ba zai samu iko a kansa ba har ya mai da shi kafirci sai da zai zama dan wuta tare da shi nan to suka ce amma ba yana nufin ba zai yi saban Allah ba zai iya saba Allah tunda al-isma la takunu illa lil anbiya annabawa kadai aka katange su daga fadawa cikin saban Allah amma wanda ba annabi ba yana iya saba wa Allah la iyaka dai ba za a in Allah subhanahu wataala so shi da alkhairi ba zai bar shi a cikin wannan saban Allah ba nan da nan zai fadakar da shi kuma ya dawo ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala to wasu kuma suka ce lam yadurruhu shaytan ayafi shaydan ba zai cutar da shi ba wato ba zai cutar da shi ta fuskar ya cutar ya fitar da gangar cikinsa ba ba zai cuci gangar jikinsa ba ma wato Allah zai tsare shi har ya gama rayuwarsa ba zai samu masu na shaidanu ba ba zai samu irin wannan masu na shaidanu ba a ita masa rukuya ana fitar masa da shaidani Allah zai tsare shi daga wannan wasu suka ce ana nufin tsikarar da shaidan yake yi wa yaro yayin da aka haife shi shi ba za a yi masa ba to wannan ya saba wa hadisi sahihi da ya tabbata daga Abu Huraira hadisi ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani da aka taba haihuwa face shaidan ya tsikare shi lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi ya kuma fashe da kuka in banda Maryam da danta Maryam da danta abu hurairah yace ku karanta in kun ga dama fadar Allah subhanahu wataala inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim mahaifiyar maryam tayi addu'a lokacin da Allah ya bata yarta maryam cewa ya Allah ina neman ka tsare ta ka tsare ta da ɗanta da zurriyarta daga shaidan saboda ita ta yi addu'a Allah kuma ya karbi addu'arta sauraka wannan abin da na maryam da kuma danta annabi isa a.s. su sun kubuta daga wannan to kaga in aka ce akwai wani ma shi ma to zai zanto wannan togaciya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa in da maryam da danta kamar bata cika ba kenan kenan duk wanda aka haifa da irin wannan siga aka samu cikin sa ta irin haka shi ma kenan ba zai isa abin da kuma an san alwaqi ya yukhalifu hada duk wanda za a haifa galibi za ka ga ya faɗo yana kuka saboda haka abin da ya fi dacewa a ce lam ya zurrahu shaitan yana yiwuwa ana nufin ba zai cutar da shi ba in cutarwa sai ya samu iko a kansa ya jefa shi cikin saban Allah hadda zai yi rinjaye a kansa shi yasa yazo a wutar waya lam yusallit lam yusallit alaihi shaitan lam yusallit eh ba zai samu iko a kansa ba ya zanto yana daga cikin waɗanda Allah ya togaciya inda ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da iko akan su saboda wannan ikon ne halakar da da shi bai da shi zai samu tsari ta hanyar wannan addu'a da iyayensa suka yi ko mahaifansa suka yi lokacin da suka zo saduwa da juna to sannan kuma zai tsare shi daga masu na shaidan zanto ya gama rayuwarsa ba tare da shi ɗin ya taɓa masa hankalinsa da kwakwalwarsa ba ka duk zai shiga cikin wannan lamya, ya zurrahu sai ya zama ya kunshi addarar addini wa addarar albadani ba zai cutar da shi a addininsa ba ta fuskar ya jefa shi cikin hallaka ya mutu akan hallaka amma wannan ba yana nufin ba zai sabo ba zai iya sabo amma kuma zai zanto cikin waɗanda Allah ya ce innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkar sai ya zama cikin waɗannan bai za mu sirru to sannan kuma Allah ya tsare masa lafiyarsa ba zai samu wato maka irin ta shedan ba to sai al-fasl al-khamis wal 40 fasali na 45 fi dhikri inda al-wiladati wa dhikri al-muta'alliq bil walad wato abinda ake faɗa lokacin da aka haihuwa da abinda ake yi wa yaro lokacin da aka haife shi to shine yace yuzkaru anna fatimata radiyallahu anha lamma dana wiladuha amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummu salamata wa zainab bint jahsh an ta'tiyaha fataqra'a alaiha ayat al-kursi wa inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard ila akhir al-ayatayn bil a'raf wa ta'awwi wa tu'awwidhanha bil mu'awwidhatayn ibn al-qayyim yace wa yuzkaru yuzkaru ana ambato cewa fatima radiyallahu ta'ala anha yayin da haihuwarta ta matso kusa yayin da ta zo haihuwa amara annabi sallallahu alaihi wasallama umma salama wa zainab binta jahsh sai annabi ya umarci ummu salama da zainab yar jahsh an ta'tiyaha su same su zo wa ita fatima fa taqra'a alaiha ayatul kursi su karanta mata ayatul kursi sannan su karanta maka inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh zuwa karshen ayoyi biyu na wannan sura ta suratul a'raf daga ayata 54 zuwa 55 sannan wa tu'awwidhani habil mu'awwidhatayn sannan su kuma nema mata tsari da kula'uzai guda biyu wato su karanta kula'uzu bi rabbil da kula'uzu nas to haka ibnu abin eh, ibn al-qayyim haka ya ambato ya ambato shi wannan asar din ko shi wannan hadisin bai ma jingina shi zuwa ga wanda ya rawato shi ba kawai wa yuzkaru an ci, ana ambata ana ana kawowa wannan eh, ruwaya tana cikin littafin ibn sunni amalul yawm wal layla to amma isnadin ta isnadi ne na ƙarya isnadi ne mawdu isnadi ne na ƙarya akwai illoli uku a ciki akwai wani da ake kira Musa ibn Muhammad ibn Atha ɗaya daga cikin maƙaryata wanda Abu Hatim Razi da Abu Zur'a da suka karyata shi ce maƙaryaci ne sunan shi Musa ibn Muhammad ibn Atha yana cikin salsalar isnadin wannan wannan riwaya bayansa kuma akwai Isa ibn Ibrahim al-Qurashi shi ma kuma ana tuhumar sa da ƙarya sannan bayan shi akwai Musa ibn Abi Habib shi ma makaryaci saboda haka akwai illoli manya-manya gingima gingima guda uku kowace ɗaya ta isa ta burkushe hadisin harkas bare sun haɗu su ukun a kansa saboda haka wannan hadisi ne wanda ba shi da gurbi na ƙarya da idaci ma a ce a kawo shi ko kaɗan shi kansa ibn qayyim ko kula yana wani kaffa kaffa haka cewa wa yi yuzkaru ya kawo shi da siga ta tabrid wa yi yuzkaru wai an ce to sauraka wannan magana ce wacce babu ita sai sauraka sai a sai mu tsallake shi ba wani shari wa qala abu rafi رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم uzunin في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بن بالصلاة قال الترمذي حديث حسن صحيح أبو رافع صحابي لنا النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوى ناقع النبي صلى الله عليه وسلم ياي كيران صلى أكنا حسن دان علي لوكتن فاطمة تايفيش ناقن شي ياي مسا كيران صلى أكنا سا ترمذي يتي حديث حسن صحيح wani hadisi kamar yadda ya faɗa tirmizi da abu dawud da imam ahmad da abdulrazzaq a musannaf duk su rawaito wani hadisi? Ah, kuma kamar yadda yake cikin eh, littafin tirmizi ya ce hasanun sahih ah, hakim ma cewa hadisi Hassan, amma al-hafiz zahabi bayan hakim ya inganta hadisin sai al-hafiz zahabi sai ya ce asim da'if akwai wani mutum a cikin salsalar hadisin sunan shi asim ibn ubaidillah asim ibn ubaidillah wanda shi kuma malamai sun raunana shi kuma shi ne ya kaɗaita da ruwaito wannan ruwayar shi ya kaɗaita da ruwaito wannan ruwayar ta hadisin abu rafi saboda haka hadisi ne da'ifi shi sa ibn hibban a cikin littafin Almajruhin. da ya zo tarjamar asim ibn ubaidillah ya tashi kawo misalan hadisansa masu rauni sai ya kawo wani hadisi yana cikin hadisan da ibn hibban a kitabul majruhin ya yi misali da su kan hadisai masu rauni da shi asim ibn ubaidillah ya ruwaito da haka ibn hajar a cikin talqis tamiz da ya kawo wani hadisi da yake cewa madaruhu ala asim ibn ubaidillah wa huwa da'if shi ma ibn hajar sai raunana shi yace wani hadisi yana kai komo ne akan asim ibn ubaidillah shi kuma mai rauni ne saboda ka wani hadisi mai rauni ne akwai wani hadisin da yake iransa ibai haƙi ya shi a cikin littafinsa shu'abul iman to amma shi kuma sa ma ta fi wannan rauni zaifun jiddan ne saboda haka kaga ba zai taimaka ma wannan ba ko sauraka ba zai zama hadisin da zai tashi wannan ba a ce hadisin hasanun ligairihi a hasanun ligairihi idan ya zanto rauninsu ba su tsananta ba amma shi wancan na cikin shu'abul iman hadisi ne mai rauni kwarai da gaske farko ina jin a cikin sanadinsa akwai Muhammadu ibn yunus al-kudaimi wanda malamai sun karyata shi kazzab ne makaryaci ne farko a sheikh nasiruddin al-albani cikin sahi sahiha cikin irwaul ghalib farko farko a san irwa'ul ghalil bayan ya rubuta shi ma kafin a buga shi sai da shekara 30 yana ajiye eh. sai sifatu salat sai da ce shekara goma sha biyar kafin a buga ta eh, yanzu ne in aka yi littafi rawar jiki yake a wasu wani lokacin sai abin nan to ta yi ba kudin da zai buga ba wai ba ya son bugawa ba ne ba kudin kun san akwai sanda yake cewa in yana son ma ya rubuta littafi sai dai ya shiga unguwa inda duk aka yi da takarda yana tsantsanta wanda zai rika rubutun akai ba ba da kuɗin da zai shi ma ya sai exercise ko wani a cikin takardu yake samu a shara haka yana kakkabewa yana rubutun a jikinsa to kaga wanda yake yi wannan yana zai buga zai buga littafi amma kuma duk wannan bai hana shi rubuta ba yana tai yana ajiyewa to a faran karan farko ya hassana shi wani hadisin da muke ta abin kansa saboda ya ga mai tuhfatul ahwazi na jin da waninsa ko almunziri ne ko waye sun yi ishara zuwa ga wannan ruwayar to a lokacin ba a buga littafin shu'abul iman na bai haƙi ba sai ya zaci tun da ya ga suna ishara kamar wato hanyar ba ta da rauni kwarai da gaske za ta iya tashin wannan ruwayar sai ya ce to zai iya zama hadisi hassan ligairi sai daga baya da aka buga littafin shu'abul iman yana leƙawa ya ga isnadin ashe akwai wani gungume ba makareci a yi nan da nan ya sake ra'ayi ya fito ce hadisin bai inganta ba cikin sisirar sahiha na ji mujallaji da farko saboda shi wani hadisi bai tabbata ba sai na gabansa wa yi karu to tun daga nan jikinku zai ba ku saboda in ka koma wa yi karu ta farko ga wata wa yi karu an ce an al-husayn ibn ali cewa al-husayn ibn ali kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu mawludun wanda aka yi masa haihuwa fa azana fi uzni al-yumna da masa kiran sallah a kunnansa na dama wa aqama fi uznihi al-yusra ya iqama a sa na hagu lam tadurruhu ummu subyan aljana ummu subyan ba za ta cutar da shi ba uwar yara an ce wata iska ce da take samun yara to in yayi masa wannan ita wannan iska ba ta cuce shi ba to wannan shi ma isnadin sa mawdu hadisi ne na ah, har gara ma wancan da na Abu Rafi shi wannan ah, hadisi ne na ƙarya a cikin salsalarsa akwai yahya ibn al'ala da malaminsa marwan ibn salim dukkaninsu suna an kama su da hadisai na ƙarya suna yi wa annabi ƙarya da shi ɗalibin da malamin duka ɗalibin yahya ibn al'ala malaminsa salim ibn marwan ibn salim to dukkaninsu an kama su da yi wa annabi ƙarya eh? sunan shi marwan ibn salim Eh. sannan a ciki har ila yau akwai akwai rawi wanda yake majhul ne to amma dai waɗannan su ne manya-manyan waɗanda sauraka kaga shi ma wannan ba zai taimaka ba an gane shi kaga har ya wancan ɗan faɗaɗawa shi wannan kiran sallah kawai ya magana shi wannan kuma ya ƙara da kiran sallah da ikama kuma sannan ya tantance ina za a yi kiran sallah ina za a yi ikama wanda duk babu wannan a cikin hadisi abu rafi da a ce hadisin abu rafi ya tabbata shi ne mai dan dama dama wanda har aka samu tirmidhi ya hassana shi to da a ce ya tabbata kaga abin da zai zama sunnar anan shine kawai kiran sallah a cikin kunnen yaro ba maganar ikama tunda shi bai maganar ikama ba sannan kiran sallar bai tantance na dama ko na hagu ba ah? bai tantance na dama ko na abu ba to amma bai inganta ba to shi yasa duk sanda aka yi mana tambaya mukan ce bai inganta ba amma mukan faɗi ansar haka a dunkule ce hadisan ba su inganta ba sun da irin wannan bayani daki daki sai a karatu sai a karatu saboda haka a fatoyi za ku ji kawai mun ce hadisin bai inganta ba to in an ka matsa ne sai mu ce to ka zo makaranta za ka ji saboda ba zai yi a gurin fatawa do a yi ta wannan bayani eh, sai ya cinye lokacin eh, sai mu kare fatawar a tambayar ka kai kadai eh, wani sai ya rubuto tambaya ce mala ai bayanin yadda ake wankan janaba ko ya ce ai bayan bayanin yadda ake wankan gawa ya mai da tambayoyin filin fatawa ya koma filin darasi akwai banci tsakanin fatawa da kuma darasi darasi za a ɗauko mutum tun tun farko a gaya min yadda annabi yake sallah sifatu salat zan karanci gaba daya kenan a cikin a cikin fatoyi so shi yana tambaya ne akan wani hukunci da ya rikice maka wani abu ya faru gare ka kana son ka san ya hukuncin wannan abu haka a cikin minti biyu uku a an samu ka aje ta gaba sai ga kowa ya samu amma ka ce ai maka wani darasi eh ka wannan ka yi wa mutane ba bakiri saboda haka maganar hudu ba da ake ta faɗa hudu ba hudu ba ba wata hudu ba da aka sani cewa ana yi wa yaro ko da ma ko da abu shine magana kiran sallah da wannan to shi yau suke cewa hudu ba to shi ma kuma kun ji duk hadisan hadisai ne da malaman hadisi suka yi bayanin illolin sanadin su ba su tabbata ba saboda haka abinda aka sani shine addu'a wannan kam addu'a ana yi wa yaro addu'a tun daga alkur'ani ka ga lokacin da nana lokacin da mahaifiyar maryam ta haife ta in kaga addu'a ta yi mata inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima a wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan sauraka kai wa yaro addu'a Allah ya tsare shi Allah ya masa albarka wannan babu laifi babu komai an yi masa haihuwa tun ma yana ciki kai ta masa addu'a ba ma sai ya wazo rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama tun ba ba su zo duniya ba kai ta musu addu'a eh bari za mu zo ko da yake bai zo bai zo kan ba magana sa nan tunda anan yana faɗar azkar ne abinda ake faɗa ba abinda ake aikatawa eh shi sa bai kawo magana tahnik ba tahnik annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi wa ƴaƴan sahabbai sanda aka haifi wani sahabai sukan ɗauke shi su kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa dabino a bakinsa ya tauna sannan ya sa musu a abin nan a bakinsu annabi yana yin wannan to amma abin da ban gani ba shine cewa wani annabi ya yi don annabi an san ana tabarruki da asar ɗinsa a tabarruki da yawunsa da gumunsa, da kakinsa duk ana neman albarka da wannan shi wannan ya tabbata wani abu ne da ba a shakka ya sa sahabbai ko guri ya zauna sai ga suna son su zo in ya alwala suna da babban ruwan alwalarsa eh, saboda shi tabarruk bihi wa ya sai sai sabit, to amma baya shi sauran sahabbai ba mu za. an ci gaba da yin wannan ba duk da na ga wani abin nan na imamu ahmad eh, ibn al-qayyim ya kashi a cikin tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud inda ya magana tahniki ya kawo cewa imamu ahmad ya dauko shi daga daga littafin al-khallal al-khallal shi ruwaito ruwaya imamu ahmad yana kwance aka zo aga gaya masa bai wasa ta haihu sai ya kira wata daga cikin matansa ko ya ala yake cewa ta je akwai dabinon da da wani ya kawo mana dinnan daga makka ko daga madina ne ce ta ɗauko shi ta tauna ta sa masa a baki to anan ya nuna kenan wani zai iya yi baya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai muka ga matar gidan ce yace kawai ta yi masa shi bai ce kawo in yi masa ba wanda shi ne imam shi ne ake ganin sa waliyi amma shi bai ce kawo in yi ba sai ce kawai tauna kisa masa to sai za ka fahimci cewa to kenan zai zama taunawar a sa kawai mujarradin tabbaka wannan sunan ne dabbaka wannan sunnar cewa annabi ya tauna ya sa to wani shi ma ya tauna ya sa amma ba wai dan shi ba ya ji cewa shi ma wani mai albarka bane irin ta annabi in ya sa wa yaro shi sa yake ganin cewa ko matarsa ba za ta yi sai ya kira umu ya umu umu ya ala umu ya ala tana zama wata bai wasa ce ma ku yanga sa ce ki je dabina nan da aka kama na Madina ki ki tauna ki sa masa shi shikenan ya ci gaba da baccin sama yanzu ake kimi yaro a kan a ce in tauna masa a kan ne sauraka in har za ka kwatanta wannan suna sai ka tauna ɗin ko ka ce mahaifiyarsa kamar yadda imam ahmad ya yi ka tauna ta sa masa amma ba tabarrukan ba irin yadda aka yi da na annabi sallallahu alaihi wa sallam an fahimci wannan eh, eh. to kaji kai kana ta haniki ko kana iya ah. kai ka sa na bar abin da nake yi kuma ka eh? baka ma gane ba ke ga hadisin nan ga hadisin nan a gaba ashe da mun yi hakuri ma da yazo wa qalat aisha kana annabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bis-sibyan fa yad'u lahum bil barakati wa yuhanniku ga hadisin nan ma ka sa mun tun bai zo kansa ba na bai kawo shi ba Aisha take cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zanto ana kawo masa yara fa yad'u musu addu'a musu albarka wa ya tauna dabino ya sa musu a baki rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito shi da salsala ingantacce yana cikin sayo muslim da lafazin kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bis-sibyani fayad'u fayad'u lahum a cikin sayo muslim babu babu magana tahnid shi yasa ya dauko shi daga sunan abi dawud amma asalin hadisin akwai shi a cikin sayo muslim akwai shi a cikin sayo bukhari hadisi ne a cikin sahihaini annabi yana musu addu'a da albarka wato Allah ya musu albarka ya musu tahniki lokacin da aka kawo lokacin da abu talha aka yi masa haihuwa ɗansa aka haifi ɗansa ya ɗauko kawo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya sa masa suna abdullahi ya taura abin da ya sa ma yaron yaron sai kama tsotsa yana mamul mamul annabi ce kaga san mutanen madina da dabino kaga yadda mutanen madina suke san tun yana dan mitsitsi yana jaririn sa amma an sa masa dabino yana ta wani lashewa eh annabi ya ce unzur hubbal lit tamr قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع العذى عنه والعقي عبد الله بن عمرو قال الترمذي حديث حسن abdullahi dan amur yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da sa sunan yaro da aka haifa rana irinsa na bakwai wa wada il'aza anhu da kawar masa da ƙazanta wato a aske masa sumarsa wal'aƙi sannan masa aƙiƙa wato a yanka masa abin sunansa ƙalar tirmidhi hadithun hassan tirmidhi ya ce wannan hadisi ne hassan wato tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin kuma ya abin ɗinsa ya hassana shi yana da shawahid akwai hadisin a abdullahi dan umar akwai hadisin samura ibn jundub hadisi mashhuri da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaqu wa yusamma ce kowane kowane yaro jingina ne ga abin yankansa wato abin aqiqarsa za a yanka masa shi yininsa na bakwai a yi masa aski kuma a sa masa suna wannan hadisi hadisi ne tabbatacce yana cikin musul imam ahmad kuma ashabu sunan arba'a duka sun ruwaito wannan hadisi sannan ce wa qassan man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnahu ibrahim wa ibrahim Ibn abi musa wa abdullah Ibn abi talha wal munzir Ibn abi usayd qariban min wiladatihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya wa ɗansa suna ibrahim ya sanya wa ɗan abu musa suna ibrahim sannan ya sanya wa ɗan abu talha suna abdullahi sannan ya sanya wa ɗan abu usaid suna almunzir kusan daidai lokacin da aka haife su wato tun kafin su cika kwanakinsu bakwai kafin su cika yini bakwai to wani hadisi na abdullahi ibn amr da kuma hadisan duk da aka rubuto na akika hadisin abdullahi ibn umar da hadisin samura da hadisin jabir dukkaninsu suna magana a kan cewa yaro idan ya yi ni bakwai da haihuwa to za a yi masa suna za a yi masa hakika to za a yi masa hakika za a yanka masa abin sunansa a riske masa kai ah, yau musabi'ihi malamai sun saba kan wannan wasu na ganin ba za a lissafa shi za a lissafa yinin da aka haife shi ba sai dai an haife shi kafin alfijir sai dai an haife shi kafin alfijir amma in dai bayan sallah asuba ko alfijir ya keto aka haife shi to wannan yinin da aka haife shi ba za a lissafa da shi ba da haka za a sarayar da shi a lissafi kamar yanzu a gobe alhamis bayan sallah asuba a yi maka haihuwa to ba za ka lissafa da ranar ba to kaga in ka lissafa kwanaki bakwai zai zan ranar alhamis ne sunansa hmm. da wannan shine ra'ayin malikiya shi ra'ayin malik shi yasa duk yawanci suna a wajen mu za ga ranar da aka haihuwa ita ce ranar suna hmm. sai dai in han haifi yaro kafin asuba to aka haife shi a irin yanzu to za a lissafa masa da ranar alhamis aka haife shi karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu kafin dai a kira sallah asuba alfijir keto to da za a lissafa masa da yin alhamis sai a masa suna ranar laraba wannan shine ra'ayin malikiya da wasu daga cikin mazahib amma suna ganin za a lissafa masa da yin ko da bai riske shi duka ba ma inda ya riske wani bangare to ya riske shi ya riske shi saboda haka in an haife shi to wallantana ma a haife shi bayan bayan sallah asuba a ga yada suke duka yinin gaba daya to ba wani hujji da ake a ƙi lissafawa a ce yau masabi'i a yininsa na bakwai ya da suke yinin me yasa ba za a lissafa da shi ba za a lissafa da shi to a lissafa da shi kaga zai zanto in an haife shi bayan asuba ko da azahar ko da yamma kafin faduwar rana sai aka haife shi ranar alhamis to kaga sunansa sai ya zanci ranar laraba zai zama to irin wannan ranar saboda a lissafa masa alhamis din za ka ka lissafa masa alhamis din za ka ga yini na bakwai shi ne laraba in ka dawo wata alhamis din ta zagayo ya zama yini na takwas ke eh to kuma wannan dai shi ne ya fi karfi gaskiya a cikin abin nan cewa za a lissafa wannan yinin ya samu wannan yinin ba da da sa halarci yau masabe yinin sa na bakwai sauraka inda ya da suke yinin sai a lissafa da shi sai zanto yinin sa na bakwai shine in an haife shi ranar alhamis yinin sa na bakwai ranar laraba na haife shi ranar laraba yinin sa na bakwai ranar talata ranar talata ne yinin sa bakwai ranar litinin sai dai idan an haife shi bayan faɗuwar rana to bai su komai na yini ba sauraka wannan ranar ba za a lissafa masa da ita ba duk wanda aka yi masa haihuwa yanzu to ba zai lissafa da wannan yanin na laraba ba ya riga ya wuce saboda haka sai dai ya fara lissafi daga gobe wanda shi ne yau masabi yayin eh, mutum ya yi saɓanin haka ba laifi ba ne ba laifi ba ne saboda matsala ce saɓani ta malamai kuma malamai sun faɗi haka saboda haka wanda yake ganin zai tsaya kan kaka iyaye da kakanni ba matsala ana eh. Eh, sai a yi ni na takwas eh. amma dai ya san ba a yi ni na bakwai yi ba yau ba ta mini yi ba yau ba ta sabi yi ba eh. aski aski aski asali maza ake wa aski mace ba a mata aski annabi yayi wa Hassan da Husaini aski amma ba a ce ba abin nan ba ba a ce mata ba sai dai inda an yi mata din ba laifi aka yi ba so matan suna ganin gashinta da ake haifarta da shi baya kyau sai an aske ya sake tohuwa to ba laifi ba ne don a yi mata amma al'asulu shi ne namiji ake yi ba eh, eh. eh ai kaga ya fi ɗabbaka sunna shi annabi ai da na madina ne dan ya nura maka shi a sunnar yake abin nan ba wai albarkar yawunsa ba ka gane ba ya albarka yawunta ba na albarka ce a zahiri ai shi zai fi ta shi babban limami ya yi gwagwarmaya ya tabbatar da sunna ya amma sai ce ta yi sau faɗar madabinan madina dai ya nuna maka dai ya ƙara tabbatar maka da cewa ba wai maganar albarkarsa ba shi maganar ɗabbaƙa wata sunna ta annabi sallallahu alaihi tun kuma har akwai dabinan da aka shi daga madina inda babu shi kina sai ce ta yi masa da dabinu, to amma an samu na madina kina ce ta sauna dabinan madina kaga abin ya ƙara cika sosai eh, kai yanzu akwai dabinan madina da dabinan nan abinan wanne za ka eh? Eh? Eh? na san kai ma dabinan madina za ka ci a to almadina to khairun lahu hmm? oh, albir ne biyayya Allah ya zarta da aka haifa da yi wa 'yan tsansa biyayya mahaifinsa biyayya wa barran bi a ah. ah, nan ibn ya kawo mana cewa shi sa suna ba dole ne sai an sa sunan wato ba dole sai ranar ta zagayo ba ana iya sa wa yaro suna ranar da aka haife shi ko kama mu abin haife shi ba laifi da an samu suna ranar da aka haife shi ne ya kawo cewa samman nabi sallallahu alaihi wasallam ibnahu ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wa ɗansa suna ibrahim hadisin yana cikin sayo muslim hadisin anas ibn malik yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yake cewa wale da liyal laylata gulamun fa sammaituhu bismi abi ibrahim annabi ya fito ga sahabbansa da safi yake cewa jiya da daddare an yi min haihuwa na sa masa sunan mahaifina na sa masa sunan babana Ibrahim yana nufin Ibrahim al-Khalil annabi Ibrahim kaga da daddare aka haifuwa da safe yana ga sahabbansa ce an min haihuwa jiya da daddare amma na sa masa sunan babana Ibrahim saboda in an maka haihuwa nan take ka ce ga sunansa ba laifi kai ba amma sai ga wasu ɓoyewa eh, ana ya sunan sa yana a ranar ba <laughs> ba zai faɗa ba eh? sai ranar suna eh, kamar in ya faɗa ko wani abu zai same shi so ba laifi akwai hadisin abu musa shi ma yana cikin sahihai ne yana cikin sahihul bukhari da ya ce wa ibrahim ibn abi musa shi ba yana cikin sayyid bukhari abu musa yake cewa an min haihuwa sai na zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama fasammahu ibrahim fasammahu ibrahim ina ana mun haihuwa sai na zo na samu annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce to sunan shi ibrahim fa hannakahu bi tamra ya tauna dabino ya sa masa a baki wa da'alahu bil baraka ya masa addu'a Allah ya masa albarka wa dafa'ahu ilayya yace to ga danka to shi ne mafi shi ne babban ƴaƴan abu musa Lashari. sannan wa abdullahi bin abi talha kissarsa ma'rufa kissarsa ma'rufa a cikin sahihaini lokacin da ɗansa ya mutu matar ta ɓoye minna ita Umar sulaim ta ɓoye masa mm, har sai da yau suka kwanta ya je ya yi wanka ya abin nan da asuba sai ta ce to ka sa ka nemi ladan ɗanka a wurin Allah ya ce amma kika banni sai yanzu ki gaya mu shi ne ya zo a fusace yana gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce Allah ya sanya albarka a daren nan naku sai ko aka yi a ta samu ciki a daren to ne da ta haihu aka zo aka sa wa dan Abdullahi Abdullahi ibnu Abi Talha ɗansa ishaq ibn abdullahi ibn abi talha cikin malaman imam malik cikin ƴaƴan shi abdullahi din eh? Eh, jikan abu talha eh, shi wannan yaron da aka haifa akwai ɗansa ishaq cikin malaman malik za ga yana haddasa ishaq ibn abdullahi ibn abi talha ai jikan shi dan wannan yaron ne abdullahi to shi ma kaga Ah, annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa masa suna ranar da aka haife shi da safe zo ce to an mun haihuwa annabi ce to sunan shi kaza annabi ya sa masa suna abdullahi hakanan nan al-munzir ibn abi usaid shi ma kusan lokacin da aka haife shi annabi ya sa masa suna kamar yadda yake cikin sahih bukhari hadisin sahal ah, yake cewa ah, Abinan an zo da al-munzir shi yaron kenan ibnu abi usaid ila nabi sallallahu alaihi wasallam hina wulid ana haihuwa sa aka dauko shi aka kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora shi akan akan akan cinyarsa abu usaid na zaune abin nan kai ya ba wa sahal ya dora shi akan cinyar sahal kamar yana wani abu haka ya dauke hankalinsa sai ce to sahar ya rike yara abu usaini yana zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya manta ya shagala ya manta da batun yaro da aka kawo saboda wani abu ya dauke masa hankali yana kan cinyar annabi ba kan cinyar sahal ba to lokacin da shi abin nan ya kula cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagala da wani abu sai ya sa hannu zai dauki yara daga cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ya dawo abin nan sai ya dawo kan yara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina ina yaran ya dauke shi uban yace ina yaran nan yake sai abu sai ya ce ai mun ga ka abin da ne muka ɗauke shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to me ka sa masa suna sai ya ce ai na sa masa suna kaza sai annabi ya ce a'a sunansa munzir to a ranar ya sa masa suna al-munzir to shine na ibn al-qayyim yake cewa al-munzir ibn abi usayd qariban min wuladati kusan lokacin da aka haife su annabi ya sa masa suna saboda haka a sa suna bai takaita a ranar da ranar ta bakwai yini na bakwai ba ana iya sa suna ko kafin haka ah, to sannan kuma eh, abin da ya ci gaba da kawo hadisai wadanda suka shafi suna da irin sunan da ya dace a sa waɗa akwai sunaye masu kyau da ya kamata a ce su aka fi sanya wa 'ya'ya akwai kuma sunayen da ya kamata a guje su wajen sa wa 'ya'ya saboda ah, ko hani da annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ko kuma saboda wata illa da suke tattare da ita wanda insha Allah wannan zai zama to shine mawdu'in karatunmu na gaba bismillah sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 咋着呢？